mama mai daura na gode lafiya zaki maman baba galadi madan musa hai maman mai daura Oyo! na ga ɗan malam gabin toto, duniyar soyayya Allah yi ma ƙarshen gaban ƙaramin hukuma Ɗan malam farin wata bintoto tauraruwa. Allah ya ma wazirin daga ci. Kai, Allah zai nuna mana ranar auren ku. Ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya ku tare. Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya. <laughs> Akan ki dai aka ni binto. Dingan dinga dingan. Shekaran nan noma ta kyau. Wallahi. Allah. shi yasa na gaya ma mutumina na so kana nan wallahi kai di yanzu kai amma ya gwara wannan shekarar din da Allah ya kai wacce kaga ya mutu ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutum da uwansa ka da mutuwar bintoto warar ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo yi wanda bai iya ba a ciki idan aka baka bintoto Duk garin nan a mutu mun ɗebo kwanakinmu da dama. Hadda ɗan ɗan banda bincike saboda kaka jawo mai shi ma zan iya cewa hashi. An malam kenan. Ha wannan malam ɗin na farko ne? Mu wajen huta ni ma na yi ne. Kamar wani wanda ya yi marisa. Yawa sai an jiwa. Asiya! Asia. Ah, Malam ka shigo? Na shigo. Wa ya ɗauke keken nan? Keke kuma? Ai ko baya nan. To ina ya shiga? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta. Ke da ke cikin gida kuma? Da inda ki wa kamata ya sani. Eh, ni ce. Amma to to ina jin dai to ina ga dan malam ne ya dauka ya shigo gidan ne ya shigo na ji motsin sa, amma kafin ya shigo din ya ce min zai je tambaye ka ka ara masa kekenka za su fita da shi da buntoto wannan shashashar zai ɗauka mun akan keke bai je gun ba ne ya je na ce ba zan bayar ba <sighs> to ai ko na san shi ne ya ɗauka amma ya cika lalata ce ɗan keken da nake zaga shi zai mai da abin yawon sa na lalaci a'a malam kakkai masa baki shaidan ya ƙara samun nasara a kansa to ai ko zai zo ya sami ni wallahi sai na cin masa kai hakuri malam ai na ga yarinta ce yarinta wanda a shekarunsa za an masa aure zai iya rike mata ha to banda abin malam naga neman auren ya tafi ai auren sha sha sha ke wallahi naga da sani kima ake wasu abubuwan nan wallahi da sani na kuma a'a to in banda abin malam tsakani da Allah idan ɗanka bai ɗauki kayanka ba kayan wa zai ɗauka haba ya kawo bako tun daga nesa kun san waye ku taje shi duk abin da yake ciki duk abin da yake cikin takarsa zuwa kogunan da zuwa aljihunsa da kwaso wani su yanzu wannan kayan wani irin kaya ne a ciki ga kasan cewar eh kama nama da fara ce yayi sai zaki cin guntun nama ko ai sai dai ƙananan namun daji wannan idan muka je gida kaga komai wannan a kai shi eh, mutum tsiya 겁니다. 그러니까 요